ku ba ni kiɗan uba wakilin da.
Sai Buhari sai Gwamnan Lolo.
Naija mai kamar kaza.
Sai Buhari sai Lolo.
Noma baya yin kamar huda.
Sai Buhari Ita sai kare Lolo.
a duk furenta baya da.
Sai Buhari Aya.
sai Lolo.
Ga sai Buhari sai lulu.
Sai Buhari Shi sai gwamnan Naija mai amana ne.
Sai Buhari sai Lolo.
Wanda manuniya ta nuna ne.
Sai Buhari sai Dan shi mai Lolo.
sau a shuka kairi ne.
Sai Buhari Duk sai wanda Lolo.
ya kishi to barawo ne.
Sai Buhari sai Duk wanda ya Lolo.
bi shi mai fahimta ne.
Sai Buhari sai Lolo.
Sai Buhari sai lulu.
Sai Buhari sai Lolo.
Yabin siya na ita canji.
Sai Buhari sai Lolo.
Kunan ne ji Allah maimaita.
Sai Buhari sai Baba Lolo.
Buhari Allah maimaita.
Sai Buhari sai Lolo.
Ruwa ruwa ruwa baba.
Sai Buhari sai Lolo.
Wuta wuta ta nefa haka.
Sai Buhari sai Noma da Lolo.
ma'adanai da riba.
Sai Buhari Ga kuma sai harkar lafiya da tsabtanta.
Sai Buhari sai Harkar Lolo.
ilimi abun kamar wasa.
Sai Buhari sai Mu dai yan Lolo.
neja mun ga canji.
Sai Buhari sai Lolo.
Gwamnan neja Allah maimaita.
Sai Buhari sai Muhammad Lolo.
Jibril Imam a gaida shi.
Sai Buhari sai Kyale Lolo.
injiniya da aikin shi.
Sai Buhari sai Ciyaman Lolo.
din jam'iyya na Neja.
Sai Buhari sai Ya ce Lolo.
sai Buhari sai Lulu.
Sai Buhari sai Lolo.
Ciyamomi na Neja kam ga su.
Sai Buhari sai Sun Lolo.
ce sai Buhari sai Lulu.
Sai Buhari sai Yan Lolo.
majalisu na Neja sun gamsu.
Sai Buhari sai Sun ce Lolo.
sai Buhari sai Lulu.
Sai Buhari sai Yan Lolo.
majalisan Abuja duk ga su.
Sai Buhari sai Sun Lolo.
ce sai Buhari sai Lulu.
Sai Buhari sai Sanatoci Lolo.
ma ba za su fasa ba.
Sai Buhari sai Lolo.
Sai Buhari sai Lulu.
Sai Buhari sai Lolo.
Kamsiloli ma ba za su kauce ba.
Sai Buhari sai Sun Lolo.
ce sai Buhari sai Lulu.
Sai Buhari sai Lolo.
Kwamishinoni ba za su kauce ba.
Sai Buhari sai Sun ce Lolo.
sai Buhari sai Lulu.
Sai Buhari sai Adibai su Lolo.
suna muga su sun taru.
Sai Buhari sai Sun Lolo.
ce sai Buhari sai Lulu. Kaya.
Sai Buhari sai Sarakuna Lolo.
manyan kasar mu duka su.
Sai Buhari sai Sun Lolo.
ce sai Buhari ko gobe.
Sai Ga na Buhari sai birnin mu Lolo.
da ƙauyukan mu mun taru.
Sai Buhari sai Lolo.
Kowa sai Buhari sai. Ah.
Sai Buhari sai sai baba Lolo.
bahari na ita sai lolo Kai, kai, kai sai buhari sai lolo A Naija Allah maimaita.
ne da mun ga canji ba inda bai ya tsabta ba Sai Buhari sai Lolo.
a naija allah maimaita A Naija mun ga canji ba inda bai yi tsafta ba. Sai Buhari sai Lolo. A Naija mun ga canji ba inda bai yi tsafta ba.
ka yi kokari gwamna a ko'ina da aikinka Sai Buhari sai su na Lolo.
burinka na adawa su ba su goda aikinka Yan Naija Allah maimaita.
matanmu allah maimaita mun fahimci niyyarka Sai Buhari sai duk Lolo.
makiyinka to barawo ne in ba za mu shirya ba Sai Buhari sai Lolo.
a naija Allah maimaita.
A Naija mun ga canji ba inda bai yi tsafta ba.
Kasan arziki na canja har cokali ya ɗauna.
Sai Buhari sai Yan Lolo.
naija mun yi shuka ‘ya'yanta gashi sun nuna.
Yan Naija Allah Ta maimaita.
gadar mu ta yi ‘ya'ya kowa ya zo mu je tona.
Sai Buhari sai Baba Lolo.
Buhari ga Habu Sani ba za su zo mu watse ba.
Sai Buhari sai Lolo.
A naija Allah maimaita.
A Naija mun ga canji ba inda bai yi tsafta Kuma ba.
kiyan Buhari ya ganshi ba za a ce ƙwarawa.
Sai Buhari Da sai mu Lolo.
jarin namu garkiya ne, ita ba za ta kare ba.
Yan Naija Allah maimaita.
Ita ka za ta kare garkiya ba za ta kare ba.
Sai Buhari sai Baba Lolo.
Buhari kara himma, ka fito ba za mu kauce ba.
Sai Buhari sai Lolo.
A naija Allah maimaita.
A Naija mun ga canji ba inda bai yi tsafta ba.
Kudan naija ɗan amana ne dole in bulaye shi.
Sai Buhari sai Lolo.
Masu kuɗi su ce da shi oga, don ko babu sa'an shi.
Yan Naija Allah maimaita.
Lura bangaren kudi shi tun kan ya girma ya ƙoshi kan shi talakawa yake wa aiki ba dan ya samu naira ba Sai Buhari sai Lolo.
a naija Allah mai mai A Naija mun ga canji ba inda bai yi tsafta a ba.
birni da ƙauyuka sun ce gwamna Allah mai mai ta Sai Buhari sai Lolo.
ma'aikata da ma duka yan kai ne ba sa jigo da Allah ba sai buhari sai lolo a nan da Allah mai mai ta a naija mun ga canji ba inda bai sabta na sa shugaba na jam'iyyar nan da mai kula ne sai buhari sai lolo jibirin Muhammad imamu mai amana ne yan naija allah ga maimaita injiniyan mu gogagge shugaba na fati ne sai buhari sai lolo biyan naija na ta shaidar ka ba za su zo ka boye ba sai buhari sai lolo a naija Allah mai mai ta a naija mun ga canji ba inda bai sabta a kare lafiya ka duba yau naija ta fito dodar sai buhari sai lolo asibiti ba da magani kyauta naija ke da wannan dar yan naija allah maimaita kuma ban ka duba harkar noma garin mu kore sharri sai buhari sai Kai lolo mu sai Buhari sai Lulu ba za mu ma butulci ba.
sai buhari sai lolo A Naija Allah mai mai ta.
A naija mun ga canji ba inda bai sabta Ni ba.
kuma titunan da sun ka fashe duk habu ya gyara su.
Sai Buhari sai Wasu Lolo.
ya ce aje a gyaggyara, wasu aje a sake su.
Yan Naija Allah maimaita.
Wajen tituna a Naija a birnin su har da ƙauyen su.
Sai Buhari sai Lolo.
Kowa ya fahimci gwamna ba zai faɗa ya canza ba.
Sai Buhari sai Lolo.
A Naija Allah mai mai ta.
A naija mun ga canji ba inda bai sabta ba.
Kuma in ka duba harkar ilimi abun kamar wasa.
Sai Buhari sai Yau dukkan Lolo.
ɗalibanmu sun gamsu har da malamai zansa.
Yan Naija Allah maimaita.
Jarajujuwa da sake wasu har abun zama an sa.
Sai Buhari Shi sai Lolo.
gwamnan Naija mai amana ne ba kamar su wancan ba.
Sai Buhari sai Lolo.
A Naija Allah maimaita.
A naija mun ga canji ba inda bai Ai sabta gara ba.
mu gaida masu gaida mu.
Sai Buhari sai Mu a Lolo.
jihar Naija ga muradinmu.
Sai Buhari sai Lolo.
Naija Allah maimaita.
Sai Buhari sai Ciya Lolo.
mun jihar mu sun yarda.
Sai Buhari sai Yan Lolo.
majalisun jihar mu sun yarda.
Sai Buhari sai Lolo.
Kwamishinonin jihar mu sun yarda.
Sai Buhari sai Lolo.
Sun ce sai Buhari sai Lulu.
Sai Buhari sai Yan Lolo.
majalisun Abuja sun karba.
Sai Buhari sai Lolo.
Sun ce sai Buhari sai Lulu.
Sai Buhari Ga sai Lolo.
sanatocin mu duka sun yarda.
Sai Buhari sai Lolo.
Sun ce sai Buhari sai Lulu.
Sai Buhari sai Lolo.
Kamsuloli dukkaninsu sun yarda.
Sai Buhari sai Sun Lolo.
ce sai Buhari sai Lulu.
Sai Buhari sai Lolo.
Yana zaman ga canji ba inda bai fahimta ba.
Sai Buhari sai Lolo.
a naija Allah maimaita.
A naija mun ga canji ba inda bai sabta ba.
Allah maimaita lolo.
Naija ba ma rainawa.
Naija sai baba Buhari popular bo sai lolo.
Allah maimaita lolo.
Naija ba ma rainawa.
Naija sai baba Buhari popular sport sai Ya lolo.
tara sunan ka ilahu dan ku kai ki badawa.
Allah maimaita lolo.
Rabbi sarki iko wahabu kai ke horewa.
Popular sport sai lolo.
Naija mun gode taimakon da kai kai karawa.
Allah maimaita lolo.
Allah maimaita Buhari naija gwamna sai lolo.
Allah maimaita lolo.
Naija ba ma rainawa.
Naija sai baba Buhari popular sport sai lolo. Allah maimaita lolo. Popular sport sai lolo. Allah maimaita lolo. Allah maimaita lolo.
lola ko ga malam ko kolo Allah mai mai ta lolo.
ne da ba ma rainawa Naija sai baba Buhari populous ko sai lolo.
sai bahari sai bahari Allah mai mai ta baba Allah mai mai ta lolo.
ne da ko gobe ba za mu canza wannan zabi ba Populous ko sai lolo.
mun ci ribar kuri'ar mu ai ba ma yi butulci ba Allah mai mai ta lolo.
yau tsaro ya inganta ko ga wannan matilo Allah mai mai ta lolo.
ne da ba ma rainawa Naija sai baba Buhari populous ko sai lolo.
Mun ga canji 'yan neja ko ina na hazikawa Allah mai mai ta lolo.
Dan abu sana a ayyukan shi babu na kushewa.
Populous ko sai lolo.
Ya buna kalgan manya ba su 'yancin Allah nunawa.
mai mai ta lolo.
Dan ko ya ba su kuɗin su babu da in ja lolo.
Allah mai mai ta lolo.
Sai da ba ma rainawa.
Naija sai baba Buhari populous ko sai lolo.
Kuma yan jam'iyya a Naija sun ce sun gamsu.
Allah mai mai ta lolo.
Dan a kowane hali gwanin mu baya danne su.
Populous ko sai lolo.
Ya yi yan magun kokari ya bar musu haƙƙinsu.
Allah mai mai ta lolo.
Kaga 'yan jam'iyya a ko'ina sun yaba lolo.
Allah mai mai ta lolo.
Dai da ba ma rainawa.
Naija sai baba Buhari populous ko sai Eh, lolo.
a dai da mun ga musu da lola kamfani baban kanti.
Allah mai mai ta lolo.
Lola ga baba Buhari tabbuwa ce ba da Populous ko sai lolo.
Tallakawa na Allah ba da sa'a sai santi.
Allah mai mai ta lolo.
Masu kaunar mu a zahiri mu da muke sai lolo.
Allah mai mai ta lolo.
Dai da ba ma rainawa.
Naija sai baba Buhari populous ko sai lolo.
Allah maimaita lolo.
Naija ba ma rainawa.
Dai da sai baba Buhari popular ko sai lolo.
Allah mai mai ta lolo.
Dai da ba ma rainawa.
Naija sai baba Buhari populous ko sai lolo.
Mai da sai baba Buhari popular ko sai lolo.
Naija sai baba Buhari populous ko sai lolo.
Mai da sai baba Buhari popular ko sai lolo.